إن الله ta'ala ce ya وبنجي تعالى na أيها ya waɗanda suka وأن لك الإيمان أوفوا uku. wurin ka cika alƙawarin da kuka yi tsakaninku da ubangiji ko alƙawarin luka da kuka yi tsakaninku da juna lafazin al'uqud jam'i ne na al'aqd al'aqd kuma shine al-misaq alƙawari alƙawari tsakaninka da Allah zaka bauta masa shi kadai ba tare da ka hada shi da kowa ba kuma a bisa da tsarin koyarwar manzon da ya turo maka a zamanin ka wannan alƙawari da Allah ya dauka tsakanin da mutane wa iz aqada rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an hadha ghafilin alƙawari tsakanin mu da Allah mu wata kamar kuma bisa da tsarin koyarwar manzon da ya turo mana mu a yanzu an turo mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bisa ga tsarin koyarwar littafin da aka zo da shi shine alqur'ani ne sannan kuma alƙawari tsakanin ku da juna ko da irin alƙawari da kuka yi wajibi ne ku cika wa juna sai in uzuri ya zo wanda ya fi karfin ka yana ka cika shine abu bil uqud wa illat lakum bahimatul an'am Allah madaukakin sarki ce an halatta muku bahimatul an'am lafazin bahima yana nufin dukkan halitta wanda ba ta da hankali dukkan halitta mai tafiya a ban kasa wanda ba ta da hankali shanu da tumaki da awaki da dawaki da kuraye da zakoki duk suna cikin barima amma tun aka ce bahimatul an'am kaga an kebance nau'in bahima din da zanto ta al'an'am wanda al'an'am kuma su ne nau'ikan dabbobi guda hudu tumaki da awaki da shanu da zakuma kamar da suratul an'am ta yi bayani an bayyana ku wa min al'an'am hamulatan wa farta كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ثمانيه ازواج من البأن اثنين ومن الماء اثنين اتنقبا ومن الإبل اثنين ومن الذكر اثنين وقد نزل الانعام ثم يكون اواكي دجانو لكم لا قمر اما لكانوا تكون قوة دبا في سكن الانعام حينما انا اهلت لكم بهيمة الانعام قوة دبا في سكن نوعية الدبوبين الغلاف كان هلا كانوا تكون إلا ما يتلى عليكم sai ba abin da za a karanta musu nan gaba wanda duk da ya gaskatu akan su cewa suna cikin al'an'am sai dai su bai halatta a cikin su ba saboda wani dalili cikin dalilai da ya faru gare su su ne abin da za a ambata nan gaba cikin faɗin Allah ta'ala hurrimat alaikum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir zuwa cikin aya to wannan ita ake nufi da cewa illa ma yusa alaikum ghayra muhil lis-sayd kar ku zanto masu halatta yin farauta wa antum hurum a daidai lokacin da kuke cikin ihram lafazin al-hurum wadanda suka ce jam'i na al-muhrim wadanda suka ce al-hurum na al-haram li kulli man huwa ma'ana bai halatta ku farauta ba yayin da kuka riga kuka fita harami za ku yi aikin hajji ko umra an bayyana ku kar ku fahimci cewa da aka ce illat da kun bahimatul an'am wannan ya ba ku daman yin farautan dabbobi lokacin da kuke cike ki da aikin hajji ko umra shi ke amma ba ba kuna masu halatta wa kun yin farauta ba wa antum turum alhali kuna tsanye da aikin ake hada umar haka wadansu malamai suka fasara aya wadansu malamai suka ce dole mun da sai wa antum tsoron, ba kuna masu halatta wa kan yin farauta ba a kewayen gurin bambanci tsakanin zantuka guda biyu shine lokacin da mutum ya riga ya sanya ihrami na aikin haji ko umara to bai halatta ba yace zai farauta sawa'un ya je cikin hurumin da ko bai je ba domin idan muka dauka cewa mutum ya riga da ya harami daga Zulhulaifa a Madina zai tafi Makka sai ka bi je hurumin Makka yana da wajen kilomita 420 a gaban sa har ka bi hurumin Makka wannan tazarar ai ba hada ba haramta mata yin farauta wajen ba ta cikin hurumin Makka amma yanzu menene dalilin da yasa aka haramta mata yin farauta ihramin da ya riga ya sa tun daga Zulhulaifa shine da da sai wannan amma idan muka dauka cewa gairar bugun lisai da wani kuma wannan na nufin cewa bai halatta ba ku yi farauta lokacin da kuke cikin kewayen hurumin maka abin nufi ko da ba ku dauke da ihrami da aikin hajji ba domin martaban wajen su suka aka haramta yin farauta duk abin da yake ga ana son a amintar da shi bisa sa'idar wa man da kalahu kana amin dan adam ne dabba ce ko ne ne yake ga wajen ana son a farauta a amintar da shi kar a ce za a farauta yasa Allah maka kusa sai ce zai garbe shi da dabbobi daidai lokacin da kuke cikin wurin maka daga sun zo kusa da kofa iya farautar su gudu amma kuma an haramta muku yin farauta a wajen ya ayyuhan ladina amanu la yadullannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yaqafuhu bil ghaib faman ihtada ba'da dhalika falahu adhabun alim dan haka ne ubangiji ta'ala yake dora mutum na sai wa anta furu inna allaha yahkum ma yurid lalle Allah madaukakin sarki yana hukunta abin da ya wato kaga idan mun dauka cewa ba shi halatta mutum ya yi farauta lokacin da yake cuɗanye da aikin hajji ko umara wato lokacin da ya sanya ihrami to irin farautar da aka halatta aka haramta masa, ita ce farauta ta sarari amma farauta ta cikin teku an halatta masa domin da ubangiji ta ya yi wallazina amanu la taqtulu sayda wa antum hur la taqtulu sayda wa wannan ana nufin da sarari ke amma a can gaba a cikin ayat aka ce illa lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara wa qarriba alaykum saydul barri ma dumtum huruma wato idan mutum na cikin ihrami ko a cikin hurbi ko ba a cikin hurbi ba an haranta masa yin ne falauta amma idan mutum ya cikin wato kenan wato falauta ta an haramta masa ba cikin ko a wuce amma in cikin teku ce wannan ko babu laifi amma idan mutum yana cikin kewayen hurumin makka to ko yana ihrami ko baya ihrami bai halatta bai ko wace irin farauta sawa'un farauta ta sarari ko kuma wata ciki ta cikin teku an gane ku ubangiji ta ala ce inna allaha yahkum ma yurid lalle Allah madaukakin sarki yana hukunta abin da ya yaso gargwadon da hikima sai يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدر ولا القلائد ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا علمتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدي وتعاونوا التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ظنكم يا أيها الذين آمنوا يا رب الذين إيمانوا لا تسلوا شعائر الله كركوا هل التوافقوا وأن أبو ما سأل قرما بأبنجي تعالى يوم المتحاد مرتبط كركوا هل التوافقوا لوس مرتبط وأن الأمر ومن لفظ شعائر jam'i na sha'ira shi ko lafazin sha'ira alama ta addini kamar safa da marwa ubangiji ta ala ce suna daga cikin sha'irillah inna safa wal marwata min sha'irillah wato alama ce daga cikin alamomin addinin Allah dan saboda haka kar ku wa kanku yin sakaci da sa'ayi tsakanin safa da marwa shine la tuhillu sha'irallah wadansu malamai suka ce jami'ul manasik suna shiga cikin ma'anar sha'irullah dukan waɗansu ibadoji na aikin hajji kwanan mina da yin jifa da kwanan muzdalifa duk suna cikin sha'airul lahi dan da wannan sha'airul lahi ne karbu halattawa kan ku yi ta kafira ya zanto ka je aikin hajji ka yi jifa ba ko ka yi jifa a daidai lokacin da ba shari'a ta iya tafi maka ko ka je aikin hajji ka yi kwanan ne ba ba tare da wani kudiri karfafe ba to ka halattawa kanka keta alfarmar wata alama cikin alamomin Allah cikin alamomin addinin shine ma'anar la tuhillu ja'irallah kar ku halatta wa kanku ce ta alfarma ta wata shari'a wata doka cikin dokokin Allah wala shahr al-haram sannan kuma kar ku halatta wa kanku ce ta alfarmar wata mai alfarma wata mai alfarma ko ne watannin nan guda uku da zulqa'ida da zulhijja da al-muharram da kuma rajab kamar da manzon Allah ya bayyana cikin hadisi bukhari daga abu daga abu bakar da Allah ya kana da gare saboda haka waɗannan watanni watanni ne masu alfarma an haramta yaƙi a cikin a matsayin ku kai farmaki ga abokanan adawa amma idan su ne suka ce za su zo su wannan babu ne su faɗi ne da matali amma ku da kanku ku yake su an harasa muku wannan ubangiji ta ala fi ta an Jihar al-harami qitalun fi kun qitalun fi kabir suna tambayar ka dangane da yin faɗa a cikin watanni masu alfarma da zulhijja al-muharram da rajab ya halatta ko bai halatta ba Allah ya kun kace da su fi kabir yin yaki a cikin wata mai alfarma kabiru babban laifi ne cikin laifuka amma duk da haka idan kafirai suka ce bari mu rubuta wannan lokacin da aka hana ku yaki mu kai muku hari wannan ya halatta kuma yadda martani saboda Allah ya al al-haram bi shahr al-haram wal hurumatu bisa wata mai alfarma ana iya kitabun da wata mai alfarma wal hurumatu bisa dan saboda haka watannin gaba da ana iya kitabun ma'ana dukkan wanda yake zai yi duka a ciki ya halatta kulama ya halatta kuma yadda martani amma in ba haka ba lalle ku tsare alfarma waɗannan watanni wannan hadiya sannan ku tsare alfarmar hadaya walal qala'ida haka kuma dai ku tsare alfarmar hadaya lafazin alhadiyu dukkan dabba da aka ware dan a yanka ta aikin haji ga mutumin da ya aikin haji ta mutu'i ko kuma wanda ya aikin haji na turani dama zai tafi da dabba faman tamatta bil umrati ila al-hajj famat min al dukkan mutumin da yake yin tamattu'i ne ya aikin umara a kwanakin aikin haji sannan ya cire kayan sa bayan ya kammala umara ya sa kayan gida takwas ga wata kuma ya niyyar daukar aikin haji to wannan ta mutu dukkan mutumin da yake da wannan niyya zai yi hadaya hadaya din zai yanka abin da ya sauka na dabba tun daga rago ko tunkiya ko akuya ko dan taure ko kuma ka kare yan sama sa bikinin sa ko saniya ko ka kare yan sama wato zuwa da rakumi matta yusara min alhaji abin da ka sami gukan yan sawa sawa'un ɗaya ne ko zuwa abin bai faɗaya biyu ne uku ne hudu ne biyar ne har zuwa abin da ka sama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake yi aikin hajjin sa ya tantara kuma guda 100 ya yanka a matsayin hadayarsa to dukkan dabbobin da aka ware domin a je a yanka su a aikin haji ga wanda ya je kirani ko tamattu'i wannan suna ake kira alhaji sannan lafazin alqala'i wato jam'i ne na su alhaji din to sai dai bambancin su shine aka ware dabba a ce wannan zamu je a yi hadiya da ita ba tare da an sanya mata kowace irin alama sannan akan ware dabba kuma sai a makana mata wata alama a da sai mutum ya ɗauki warin takalmi sai ya barka masa igiya sai ya rataya a wuyan dabba alama ce dukkan wanda ya ya san wannan dabba ta ya ce don kare masa ta'addanci ko mutum ya kalli wani ganyen bishiya sai ya rataya a cikin wayan dabbar ya daure alama ce ne ya sa mata wato ainihin alama na duk wanda ya ganta ya san dabbar ya hadaya to kaga alhaji dabbobin da aka ware dan hadaya ba tare da an sa musu alama ba alqalaid dabbobin da aka ware na hadaya wanda amma an sa musu alama ina ba ta fahimta kaga da alqalaid da alhaji kaga kinan bainahuma umumun wa khusus wato alqalaid kamar wato eh, eh, dabbobi ne ke fantattu doriya akan alhaji kenan ina ba ta an fahimta to sukan yi haka tun da a lokacin jahiliya da musulunci ya zo bai wuce wannan abin da suke yi ba an kyale cewa in eh, ya halatta mutum na iya sanya masa alama dan mutane su tsare dabbar su tsare martabarsa ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ولا آمين البيت الحرام آمين بمعنى قاصدين haka kuma bai halarta ba ku halatta wa kanku min waɗanda suka nufaci saki mai alfarma sun taho da garin su da nufin aikin hajji ko umara sai ku tsare su a hanya ku ce za ku yaƙe shi dan wata gaba ta da da ke tsakanin ku ko kuma kawai dan ta'addanci wannan bai halatta ina ga dawo bai halatta yabtaguna fadlan min rabbihim ridwana sun fito ne suna neman falala daga wajen ubangijin su sannan kuma suna neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala duka waɗannan bai halatta ku ce za ku tsare su su yi musu ta'addanci ya tabbata a cikin riwaya wani balaraban kawai ya taso daga garin ku wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ku ga Madina dabbobin zai zo su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da wata Allah da da da ina kiran da kai na sai lallai abin da kuke kira kare yana da kyau amma ka bani dama in je in kawa in tantance yi mutane cikin yan kabila ta kira idan an za a ba ni kaɗai na musulunta muna da yawa mu da musulunta sai ya fito ya fita an ya fita bayan gari sai ta samu garken dabbobi na musulmai sai ya kora sai su aka fi kawo su ba a kama da ko ina ta hanyar da su za su zo aikin hajji ko umara tare da manzon Allah sai ga wancan mutum wanda ya kwace musu rakuma ko ya kwace musu rakuma shi ma ya san shi da mutanensa ko ko dabbobi da za su zo su yanka a matsayin hadaya a ɗakin Allah sai ba ba suka ce ba ai babu wata wata sai mu je mu kwace waɗancan dabbobin a madadin namu da ya dauka sai manzon Allah ya ce a'a ya ayya da ya da ihrami ya zo ne zai aikin hajji ko umara suka ce irin aikin hajji wannan ku shine wanda suke tun lokacin jahiliya ba bai musulunta bai manzo Allah ce ba dai yana ganin girman aikin Allah ba suka ce yake fitale sahabbai suka tsara neman izini manzo Allah ce fitale har sai Allah ya saukar da wannan aya la tudillu sha'ir Allah wala shahr al-haram wala al-hadiya wala al-qala'ida wala amin al-bayt al-haram kar ku za ku yaki ko ku tsare wanda ya nufa ɗakin Allah din zai girma ɗakin Allah ku da ki sai dai ku rubuta wani lokacin na daban ba ku kace dabbobin ku amma ba a yanzu ba ya nufo ɗakin Allah zai yi ibada na ga da to a nan gurin ku duk wannan mutum musulmi ne na ba musulmi bane ga da musulmi da ba lokaci sannan kuma ya kwace musu dabbobi ga sun samu dama su kwace amma manzo Allah sun zai kara kwace saboda abuwa da rangwame na addinin musulmi to kuma wannan idan ya zanto haka aka sai a mu'amalanci dukkan wanda ya nufa ɗakin Allah ina ga wanda su kuma dan ta'addanci ba za su karna ba sai sun je maka akwai wanda suke tafiya umara har kawai da su yankan aljihu akwai wanda suke tafiya aikin hajji har kawai da su sata duk inda wani babban mutum ya sauka sun sani a wani hotel a wani gidan alhazai alhaji wani yake gwamna wani yake kace mutum gwamna minista famsek suna bin su suna cin dole su har sun yawan sun yankan aljihu su kuma akwai wanda sana'a to wannan wata irin sai ta ce wani zuciya da mutuwar zuciya ko ta da babu wannan ci baya ne ta fuskar imani wanda baya mutuwa ci baya ne ta fuskar kekacewar zuciya wato mutum ya zo matuƙa kenan wajen kekacewar zuciya wanda baya mutuwa domin wuri ne da ake son duk wanda ya shiga wajen ka amintar da yaya za a kirga da a matsayin ka amintar da mutum in ka sace zuciyarsa ka sace zuciyarsa wata amintar da shi kai ka amintar da shi ubangiji ta alaƙa ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وربها قال وإذا علمتم فاصطادوا وإذا علمتم إذا كن مروا إحرامي كن كمل أيدي الهدي وكن كمل أمرا فاصطادوا يا أهل تخرجكم فرضا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تأتوا ولا يجرمنكم شنآن قوم kada kiyayyar waɗansu mutane ta ɗauke an sattukum kawai dan sun kautar da ku anil masjid al-haram daga zuwa masallaci na alfarma kada hakan ya sa an ta aka zuku kuma ku shiga ku ta'addanci ku ke da riya ma'ana ko da wani mutum ya maka ba daidai ba wannan baya nufin kai masa ba daidai ba ko da wani mutum ya maka ta'addanci wannan baya nufin kai masa ta'addanci kiyayyar waɗansu mutane kada ta sa wato ku je ku shiga ku masa ta'addanci ko me za ku yi bisa da ka'ida bisa da koyarwar addinin ku ba tare da kun yi ta'addanci to yanzu ayoyin da suke nuna haka ya za a tuntu mutunci cewa addini ne ta'addanci kana cikin mutum an ce kace masa ta'addanci ya hana ka zuwa masallaci mai alfarma a da yanzu sai ka samu falalan ka je da kana da jin hausin da ya hana ka ya kamata yanzu ka je ka masa wani abu aka ce karku musu ba dai ko ka mata ba ko ba a ta daga tawo ga san wurin wani ya kwace musu rakuma yanzu ya taho da su zai zo aka ce tun da dakin Allah ne ku kyale ku kurkuta ya za a fahimta addinin musulunci ko addini ne ta addanci addini ne ta yadda don tsare duk wanda yake yin haka amma dai yana yin haka ne da gangan ya san ba haka musulunci yake ba amma ke son ya jefi musulunci da kalmomin da zai ne san da mutane kar ku bi kar ku shiga addinin musulunci ko kuma a wato ainihin a tsabagen jahilci da ya jahilci hakikanin addinin musulunci ya jahilci hakikanin tarihin musulunci sannan kuma ya dama akan tashi fahimtar musulunci sai a fahimci ta hanyar da ba ta ba domin kowane irin abu ka tashi fahimtar sa ya kamata ka fahimce shi ta hanyar da ta dace yanzu dukkan mutumin da yake son ya fahimci addinin musulunci sai da shi alqur'ani ne girma sai ya nemi hadisi da ke cikin bukari ko muslim ko abu dawud ko kuma zuwa da sai ibn majah in ga cikin hadisi in ma ba ya da rashin larabci duka wadannan an fassara su da hakan turan ku kafin farko sai ya nemi karin bayani daga wajen wani masani malami wanda ya ilmantu da alqur'ani din ya san abin da qur'ani ya kunsa ya ilmantu game da hadisi ya san abin da hadisi so kusa sai ya nemi bayanin addinin musulunci da ra'ayin addinin musulunci kan kowane irin abu kan kowace doka kan kowace mu'amala ta rayuwa me musulunci yake karkashin haske na ayoyin alqur'ani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yayi wa musulunci adon, idan ya so ya fahimce shi ta hanyar karanta amma mutumin da yake son ya zalunci musulunci sai ya fahimce shi ta hanyar ayyukan ɗaiɗaikun musulunci, kawai sai yake wani musulmi a kasuwa ko wani musulmi ya hau kan platform a wani matsayin sanatan siyasa ko wani musulmi a gona ko wani musulmi makiyayi ko wani musulmi manini sai sai ya mu'amala da shi idan ya ga ya masa daidai sai sai ke musulunci ne zai yi da idan ya ga ya masa daidai arziki sai ke kaga musulunci dan Allah za ka iya fahimtar musulunci ta hanyar littafin da aka rubuce da aka yi bayanin ko ta hanyar aikin ɗaiɗaikun mutane ta hanyar littafin ba ta hanyar aikin ɗaiɗaikun mutane domin kowane mutum akwai zai ya daidai zai iya ya kuskure amma littafin da aka yi bayanin addini daidai shi babu kan da bayyana sannan kowane irin mutum zai iya tasirantuwa da halin da ya samu kansa na yalwa ko matsatsi zai iya tasirantuwa da halin da ya samu kansa a ciki na ilimi ko jahilci zai iya tasirantuwa da halin da ya samu kansa a ciki na gaba da wasu mutane ko zaman lafiya gaba da kai na iya sa ya san fara ayar alqur'ani ba daidai ba a kanka kai karan kanka yana son wancan kuma sai fassara ta daidai a kansa gaba da wani na iya sa ya fassara hadisin manzo Allah ba daidai ba a kansa dan hadisin ya na cikin ya masa ba daidai ba san wani kuma na iya sa ya fassara ayar ta zama daidai a kansa kawai da nuna to kaga anan gurin ayyukan da kun mutane ba a fassara addini su ko fahimtar addini a yau dukkan wanda yake yana son ya fahimci kristiyani sai ga ayyukan da ya ɗauki waɗansu kirista waɗanda suke ɗan ta'adda ba fasin kirista yan ta'addan kirista ba dai yan ba dai dai kirista yake da bai kristiyanci da da kuma za su musu adalci amma in yana so kirista sai ya karanta addinin ta hanyar littattafan ta hanyar bayanan da masana suke tafsir wannan to shi ne shawarar da muke babuwa ga dukkan wanda yake son kirista addinin musulunci yayi kokarin fahimtar addinin musulunci ta hanyar karatu ba ta hanyar ayyuka na kai kai kun wadansu mutane ba dan wani dan siyasa ya zalunce ka dan wani dan kasuwa ya gambare ka dan wani mutum ya maka ko nan dan wani ya kai ma alƙawari dan wani ya maka ba daidai ba kuma sunan su musulmi kada ka dauka cewa musulunci ne ba su dama ya haka musulunci ya hana zalin ga ce yi ta ayala yake wala yajri man yusana an qawm kada kiyayyar wadansu mutane kiyayya ta bambancin jam'iyyar siyasa kiyayya ta bambancin yare ko kabila kiyayya ta bambancin kada kan da kuke musu an sabdoku an al-masjid haram dan sun hana ku zuwa ku yi ibada a wani lokaci kada haka din ya sa an sa aka doku kira ku musu ta'addan bai da ku kira ku musu ta'addan ba da Allah ya wada awanu an al-birri wa taqwa ku yi taimaki duniya an al-birri a bisa da ayyuka na da'a wa taqwa da dukkan ayyuka na jin tsoron Allah ولا تعاونوا على الاثم والعدوان karku ce za ku yi za ku yi taimakon kiriya da juna alal ismi akan ayyuka na sako wal udwani da ayyuka na ta'addanci Idan sun yi lafazan al-ithm da lafazan al-udwan idan sun hadu a wuri guda kowanne ma'anarsa daban sai zanto al-ithm ma kana muharraman jins abinda aka haramta jinsin ta gaba kaman ƙarya an haramta ta kowace irin fuska man yaudara an haramta kamar kaza abubuwan da an haramta hakikanin jinsin daga farkon su har ƙarshe to shi da ake kira al kamar giya wannan muharramin jins kamar naman alade muharramin jins ne jinsin alade gaba daya ko na gida ko na waje ko na ruwa ko na fili haramun ne kansa inda sunan shi alade ya amsa sunan alade haram ya ta kowane bangare haramun to wannan shi ne ita da alade amma al'udwan kuma shine ma kana muharramal qadri wa ziyada abinda karin da kai akai da aka haramta maka shi inda ba ka kara ba da ba haramta maka mutumin kana kana bin mutum naira dubu daya da kaje karba ta karbo naira dubu daya da hamsin halal ne ko haram to wani ya zama ubuwan ne asalin karbar dubu din ka halal ne amma karin da kai ke zaune haram to dukkan abin da ke ma kana muharramal qadar wa da shi ne kira al-udwan dukkan abin da ke ma kana muharramal jins gaba ɗayan sa shi ne kira al-ithmi ubangiji ta ala ce wala ta'awanu alal ismi wal ubuwan. kar ku tallafa wa juna kar ku taimaka wa juna wajen dukkan wani aiki na sako kar ku taimaka wa juna kar ku tallafa wa juna wajen dukkan wani aiki na ta'addanci wannan aya dan ta fadakar da larabawa kan abin da suke kai a da ni gina so ko ki akan kabila don mutane da suka fi kowa tsananin kabilanci idan mutum ya samu ana fada da ɗan kabilarsa baya tambayar dalili sai tsaye zai shiga ne bai goyi bayan ɗan kabilarsa sai yana ganin kawai tun da dan ɗan sa ne ya zama daidai wanda ko ba ɗan kabilarsa ba to ya yi kuskure shi ne haka yake cewa qaumun tazakkaru abdana bi zayhi lahum faru ilayhi zarafatin wa hudana la yas'aluna asahum in yajibuhum fil naqibati ala ma qala bana wa in kun samu dauko na cikin fada ba sa tambayar su yi faru kawai jira suke su ga cewa wannan dan uwan su wancan ba dan uwan su bane kawai dan su ji ka ga wannan shine ta'addanci shi da ta'addanci da taimakawa wani mutum kawai dan tajiran su daya ba dan yana daidai ba dan garin ku daya ba dan yana daidai ba dan jam'iyyar siyasar ku daya ba dan yana daidai ba wannan shine hakikanin ta'addanci hakan sun ka taimaka mutum ne saboda yana da gaskiya ba za ka taimaka masa ba kuma saboda mai ba da gaskiya wannan abin da ka'idar da ake so a gudanar da rayuwar wata kullaha inna allaha shadidul iqab kun tsoron Allah lalle Allah madaukakin sarki ne tsarmin ukuba sai Allah حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله به والمنقلقة والمنقلقة والموقوفة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم استيتم وما ذبح على النصب وأن تستبتموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بلد حرمت عليكم الميتة أنها أنتامك سموك والدم سنكم أنها أنتامك جيني ولحم الخنزير لكم نام عليكم وما أجل لغير الله به da abin da aka kirara ko aka tsoro da sunan wani wanda ba Allah ba a kanka wajen yin yanka waɗannan dukkanin su haramun ne a kan wato lafazin almaita ya shafi kowane irin mutum kamar da lafazin addamu ya shafi kowane irin jini to sai dai hadisi ya tafaka na Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu cewa uhillat lana maitatani wa damani an halatta mana nau'in mutum iri biyu sannan an halatta mana jini iri biyu nau'i na farko daga cikin nau'ikan mutum da aka halatta mana shi wato wato sama kifi kaga kifi ba a bukatar a ce sai an yanka karami ne ko banda kuma kifi dukkan halittar ma da a cikin ruwa suke rayuwa ba ta bukatar sai an yanka amma a nan cikin wannan hadisi an ambaci kifi dan ya wakilci sauran halittu da ke cikin ruwa sannan kuma sai aljara fara kaga fara ba ta bukatar sai an yanka amma ita ma da kuma wato kenan wannan sai zanto am ne amma wancan ya zama ko kuma ce wannan mutlaq wancan muqayyad ma'ana dai an halatta mana nau'ikan mutu guda biyu mutan cikin ruwa cikin halitta da ba ta iya rayuwa ta a cikin ruwa to wannan halittar ya halatta mutum ya tun mutan taba wuce yayin ta sannan kuma sai fa sai kuma a samu nau'in jini guda biyu irin wanda aka halatta wato shi ne alkabid wa tihal kamar da hadisi ya bayani alkabid wato hankali a tihal kuma saifa dukkan waɗannan bangalori da a cikin dabbobi da muke amfani da su tumaki ko shanu ko kuma da sauransu wanda asali idan kuka yi hanta ta dafa, za ka samu cewa jini ne amma ya daskare wuri guda to wannan sai ya nuna mana cewa a sai nau'in jinin da aka haramta mana shine jini wanda yake gudana amma dukkan jinin da yake ya daskare har ya zama nama da kan, wato duka da halittar ubangiji ta ala ya zama nama to wannan shine wannan babu laifi da an ci ina fata an fahimta dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cikin hadisi ko kuma cikin hadisi Abdullah bin Umar wato almaita da sani wa namun tanzir namun alade lafazin allahum ya shafi namun alade gaba daya wato a cikin larabci idan an ce allahum ya shafi namun ya kuma shafi kisa amma da za a ce a shaham kadai to ya shafi kisa ban da namun da haka faɗin allahum kada wani ya zo ya ce to a ce ban da kisa ina ba da mu fahimta domin har kisan ma kuma haramun ne bai halatta ba shi inda na alade sannan ma ma hudu da zai da da abin da aka ambaci sunan wani ba Allah ba wajen yanka shi waɗannan dukkan su haramu wal munkhaliqa daga nan gurin sai dabba al munkhaliqa wadda aka shaƙe ta ko ta shaƙe kanta da kanta idan da igiya a jikin dabba sai ta ji da tsakanin gidaje sai ta zarge kanta ta shaƙe kanta ta saka fita har ta mutu to ta zama al munkhaliqa a kuma idan mutum ne zai sa mata igiya a wuya har ya daure ta da karfi ya shaƙe ta ta mutu ita ma ta zama al munkhaliqa waɗannan dukkan su haramun ne ba za a wal mawqudatu almauquza ita ce dabba da aka dake ta da wani abin da ta mutu saboda shi kamar mutum ya dauki sanda ya duka dabba har sai ta mutu to ta zama almauquza ce dan haka haramun ne cin namu almutaraddiyatu almutaraddiya cikin dabbobi wanda ta gangaro ta fado daga kan dutse ko kuma ta fada cikin wani rami ko ta fada cikin rijiya sakamakon gangaro wannan da kan dutsen nan ko fadawa rami ko fadawa rijiya sai ta mutu to ta zanto kenan almutaraddiya ita ma haramun ne cin namu wannan nasiha daga nan dai dabbar da aka soke ka wato kamar sai ko wata soke ka ka sai da mutu ko kuma sai da kanka ka dauki wani maki ka soke dabba da shi ba sunan farauta ba sai ta mutu to haramun ne cin namu ta zan to annasiha take na gane ko da tsakanin farauta da abin da yake ba farauta yanzu idan mutum ya barewa da sunan farauta yana da maki a hannunsa yayi bismillah ya jefa mafi ya yaje ya kike ta mutu kaga ba za ta cikin sunan annasiha ba ina ba ta amfani saboda mai wadatu da cikin suna annabi haka saboda dalilai guda biyu dalili na farko dai duk da cewa barewa ta halatta amma ba ta cikin bahimatul an'am mu kuma nan gurin ana mana bayanin hukuncin bahimatul an'am da Allah ya ce uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yusla alaikum to wannan shine ma yusla alaikum wanda shi ya fita daga cikin halal dukkan al'an'am halal ne in ba waɗannan ba saboda akwai wasu awari da suka haramta su daga nan gurin na biyu kuma lokacin da abin da ta muka ce ba ta zama halin ba lokacin da mutum yake farautar dabba ai na farautar dabbar daji ne ba da gida ba dabbar daji yanzu ba wanda yake dole sai ka kawo balewa kayan ka tunda dabba ce ta daji ita ko dabba ta daji ka'ida da kama sosai da ta ne sai ka fita abu to ji ba ta aka halaka maka ka farauce ta idan da za ta tsaya har ka zo ka kama ta to a lokacin ne ita ma hukuncin da hukuncin ta ne yanka za a kwantar da ita ka yanka amma idan ta gudu sai ka farauce ta ta hanyar dukkan wani abin farauta da maki ne da kibiya ne a kare za ka jefa mata a za ka tuna mata a a zaki za ka tuna mata ya kama ta duk wannan ta hanyar duka farauti su da, amma yanzu dabbar da kamar rago kuma kinkiya kamar akuya sai da za ka farauti ba halatta ka farauti su dole sai ka kama su ka yanka tunda ita dabbar gida ce ba ta guduwa kana ba dan gane kusurin matsala da haka idan ka doki dabbar gida da maki ya soke ta ta faɗi ta mutu to shi ke ta zama nasiha ke ba za ka na'am ko fa in rakumi ne wanda a ka'ida ku dama shi ba yanka shi ake ba soke shi ake a wurin wani kuka a wurin sananne to kaga wannan ya fita daga cikin jerin abin da muke magana a kansa wa ma akalat dabu haka an halatta mana an haramta mana cin abinda dabbar farauta ta fara sai da take da kare take farauta ka ba shi horon da idan ka karanta bismillah zai fita a guje shi zai kama maka zomo ko ya kama da abin da kake son ka farauta da lokacin da kai bismillah ka tuna karanka ko zakin ka ko da masar da kake farauta da ita sai ta je ka kama dabba sai ta je ka samu ta kasa dabba har ta fara ki to wannan shine akilatu sabu wa ma akala sabu to bi halaka ta ba za Allah ce lokacin da ka aika da garanka idan ya kama dabbar ya kace ka zo ka samu ta mutu ya halaka idan ka samu ya fara ki to kan sai kama ba kai kama ba kai lamu da yi idan ka ce ya zama haramun ke shi ne wa man aka nasabu ha kuma lokacin da kake da maki za ka yi bismillah ne ka jefa maki idan maki ne ka fa a sai shi ya zan to tunin maki ne ka ce dabbar ta mutu ka zo ka same ta mutu za a nasa ka ci kayan amma lokacin da ka jefa maki sai iska ya kada shi sai ya to kotar maki wajen sandar ne yadda ta dabbar ka faɗi ta mutu ba tsinin ki bane ba to ita ma ta zanto al-mawqu da da halaka da itacen ne yake ta ba filin maki ina ba dan fahimta sannan idan kai bismillah ka jefa makin ka idan ka samu dabba ta mutu kana zuwa sai ka samu mashin guda biyu ga mashin ka ga makin kuma wani ya jeho ko ba san kowa ya jeho ba to anan bai halatta ta saboda ba ka da tabbacin kun makin ka ne kake ka ko ko mashin wanta idan kana tabbacin mashin ka ne ka ga kai kai bismillah amma in mashin wancan ne zai kake ka shi ya bismillah ba ka tabbata da haka ba za ka Yana ba da mun haka lokacin da kake kika ranka yake samu dabba sai ka je ka samu ga dabbar ta mutu amma ga karin ka ga wani kara sai bayin ne suka mutu sai dabbar ta mutu to kaga nan ba da halatta saboda inda karin ka ne kadai ai ka san bismillah ta kuma mutu amma an san karan ko gudu ka sani ba an yi masa bismillah ko ba masa bismillah ba da haka da halatta amma inda za ka samu tabbas wannan karan kai na wani ne kuma ga wani ma ya zo wajen kai yi bismillah shi yayi bismillah duka ta zuwa kace dabbar ya halaka kuma ya halaka ya halaka domin da abin da ake jin tsoro sai ka samu ga dabbar ta mutu amma ga garin ka ga wani karan su biyu ne suka mun sai dabbar ta mutu ka ga nan babu halaka ta saboda inda karan ka ne kadai ai ka san bismillah ta sunna mutu amma kan karan ko su ba sani ba an yi wata bismillah ko da wata bismillah ba za ka ga ta. amma inda za ka samu tabbacin wannan salat dai na wani ne kuma ga wani ma ya zo da kai ka yi bismillah shi ya yi bismillah suka taru suka kace da kawai ya halatta ku kuma rakawa ya halatta domin da ma abin da ake jin tsoron shi ne rashin bismillah yanzu ku kuna tabbacin na riga da ku duka waɗannan hukunce hukunce ne waɗanda suke a babin farauta mutum zai same su a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bukhari da muslim da sauransu da kuma maganganun malamai karkashin waɗannan ayoyi a cikin tafsirai su ibn kafir jami'ul bayan su tafsir al-qurtubi da sauransu ubangiji ta ala cewa ma akala sabu da abin da kalan karauta ya fara wannan ma bai halatta shi ba illa ma da kai sai abin da suka riskiyan kanku ko da kanku abin da kare ya kama shi bai kashe ba sai kuka zo kuka same shi to lokacin sai ku fito da yanku da wuka ko ku yanku kayan ku wato anan gurin yana da kyau mutum ya lura mun ce idan mutum ya harba ya yi suna karanta yi bismillah in karen ya kashe kadda ya halatta shi kuma ya ta ya halatta to amma ka yi bismillah ka suna karanta sai ka je ka samu karen ya yi wa daddar launi amma ba ka mutu to lokacin nan sai ka ɗauko ka sai ka ta illa ma da sai amma idan ka sa ka zuwa mutu ko ka gumi har ta mutu ko ka mutu ba ka same ta ba za ka iya yanka ta gawa da ka same ta kaji wa mutuwa ta kaci yanka don ka riya da ya saka abin nan amma ka same ta an masa rauni ba ta riga ta mutu kuma ta kana kallon ta har ta kuka da rauni mun ce dai da ka'ida sai ka yanka in ka samu abin da rauni in ka samu da rai ba a zuwa sai ka yanka in ka samu da rai sai ka yanka zai rufe na ba ba ku shi ne na mar'in lamar da kai sannan kuma da dabba za ta gangaro daga sama ta faɗo kana zuwa ta faɗo daga sama tana ta haura kafa kamar ta mutu ko kuma mota ta buge dabba ka zo kasa mutu suna jura kafa kamar ta mutu me ya hukunta ka kai a wannan lokacin me za ka yi za ka yi ta ko kuma kawai za ka kyale ta akwai malaman da suke cewa za ka lura cin wannan dabbar sakamakon fadowar nan sakamakon kaɗai ta da aka yi za ta iya rai in an kyale ta in kana iya fitadin yi in an kyale ta za ta iya rai ina fata an fahimta to wannan ita ce wato sai ka yanka yayin da ka yanka ka ci kuka ta halin amma idan ka ganta an yi masa lahanin da zuwa an kyale ta ba za ta iya rai ba to wannan ba wani magana ta yanka ko ta riga ta zama mutu ko ta yanka ko ba ta yanka ba dai mutu da amma da ka'ida kamar yadda hadisi yake tabbata cikin bukhari manzo Allah ce ma an harad dama wa zikra rasulullahi alaihi fa ya yayin da ka samu dabba mota ta kade ka yayin da ka samu dabba ta fado daga kan dutse ta murjino ka abin da zaka yi dauko ka kai bismillah ga yanka idan jini ya fito to ya halaka idan jini bai fito ba ya halaka kuma za ka yanka ne ko ka same ka tana motsi ko za ka motsi motsi da dabba take baya nuna tana da rai rashin motsi da kuma baya nuna kama da ma ko suna mutum da biyu kuma baya motsi amma kuma yana da rai sannan motsi baya nuna rayuwa saboda lokacin da za ka yanka dabba ka fete ka dauki naman ka dora akan tebiri na na abin da babu yana motsi da kai kana da rubuta mutu a sai menene ma'auni na gane wannan dabba ta mutu yayin da ta yanka ta a makogaran ta, ga jini ya fito ko tana da rai ko da ba ta motsi ka same ka yana yayin da ka yanka jini da fito ko mun motsin da suke da rai mutu da haka mu zalla ce ma an harat dama wa zikru rasulullahi alaihi wasallam duk abin da ya malalar da jini sannan kuma kuka ambaci sunan Allah kai ko kuki a cikin sharadi bi ake bukata dan ci abu na farko zikru rasulullahi alaihi ambata sunan Allah abu na biyu kuma ya kasance an harar dama ya fitar da to wannan shi ne ake bukata a ce kenan motsi ko rufin motsi ba shi za mu yi juna ba kada ka kuka ta da dabba yadda kana tabawa kana yanka kana motsi ko zaka motsi za ka kanka lokaci kike wani a wuka za ka sa ka yanka in dina fito kike in dina fito fito ka ra mushi shi ne illa ma da shi wa ma zubiha ala mushi sannan an haramta mana cin dukkan abin da aka yanka shi kan gunki aka yanka shi dan neman kusancin gunki lafazin annusuk wannan suna da suka ce kalmar kanta jam'i mufrad din ta shine nisab nisab nusuf kamar da ake cewa kitab kutu wannan suna da suka ce a nusuf mufrad jam'in sa shine anfa wato nusuf anfa kamar da ta ce uluk a'nab kaga shine nazarin su in ka dauke ta a wannan babin na larabci yayi in ka dauke ta a wannan mizanin na bi yayi aure ne na awon kalmomi na larabci ta su kuma ko a wajen malamai da ka yayi amma dai hakikanin ma'anan annusu ko al'anfa shi ne dunki da aka saka da dutse ko kuma falalan dutse da aka ware ki ake yanka dabbobi domin ka aure shi ne annusu to shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutanen maka yi sakamakon saukar wannan aya da in za su yi dabba sai sun je sun kai annusu to duk inda maguda ya suke zuwa su sa dabbar ta a wajen dan gunki su yanka to kai musulmi da halatta ka kai dabbar ta a wajen ka sa ta a wajen ka yanka an gane ku shi ne wa mawudi ya ana musu duk wannan haramun ne wa an tattaksimu bil azlam kuma haramun ne ku ce za ku nemi arziki ta hanyar azlam wato kibau na neman sa'a lafazin al-azlam jam'i ne na zalam zalam jizai wal lam wal mim a da a lokacin jahiliya idan mutum ya tafi aure ko ta harka ta kasuwanci ko zai wani abu mai muhimmanci wanda yake jin tsoron kada hasara ta kama shi a cikin sai ne musa to yadda suke su nemi sa'a akwai bokaye a daji sabo. wanda idan ka je suna da waɗansu cibiyoyi guda uku ɗaya daga cikin kibiyar an rubuta a mara naira fi ta biyu an rubuta da hani rafi ta uku kuma an kyale ta babu komai ko an saka su a cikin fari guda ɗaya idan ta je ta ce aure ne ke so ko kasuwanci ne ko kidan ne ko aure ne ke so sai a karkata su a karkata su sai a miƙo muka ce zare ɗaya idan kika ɗauko ko ka ɗauko wanda aka ce a mara naira fi Allah ya umarce ni to akwai sa'a sai ka je ka wannan auren ko kasuwanci ko dukkan harkar da kake so amma idan ka dauko da aka ce na hanyar rafi to babu sa'a ba za ta idan ka dauko da yake a cikin da ba rubuta komai ba to sai a ce mai yadda ya sa ka karkadawa karkada ce za ku kai har sai ka dauko da ko rubutu in ba dai amma da ni rafi in ma dai kuma na hanyar. to wannan abin da ake kaga nau'i ne daga cikin nau'ika na duba to wannan haramun shine Allah ce wa an tasaqtumu bil azlam wato yin neman sa'a ta hanyar kibau na neman sa'a wannan ma ta haramu don ba sai wannan kadai ba dukkan wasu kuka da za a yi ta duba harami yanzu akwai yau malaman da za su je wajen su da alqur'ani suke duba ta ji su su dambare ta kantara babba tun da zai dauko aka dauko alqur'ani za su dauka kariya ne da sai a haka a ce eh, rufe idan ka sai ka rufe idan ka sai ka buɗe alqur'ani kana buɗewa sai ke ka a ta fito da gaburin da biyu da abin da za ka yi sa'a ta ta dauko wani gafara amma inna Allah shadidul iqab wai rabba shadidul iqab wurin alqur'ani ko su su buɗo ma ko su ka buɗo, ko kuma a buga su da hannunka a tsora hannunka a kai idan tsora hannunka kan azaba ko babu ka in ka tsora hannunka kan rahama ko babu ka a akwai ta abu ko ka tsora hannunka kai yin sa ka a kan firawuna ko babu ka karuna babu da amma ta dora kan annabi Musa annabi Isa Yaqub Isma'il ko da akoka ita ko mun dan ma dan fara duk duba ko wannan iyalan amma yanzu kuma akwai wadanda suke bai wa mamun yin irin siyasa da ma ka iya kanka duba da kanka akwai dan siyasa nan ba zan faɗa muku shi ba mana na so jihar sun garin su da yake mulki amma wata ya an so haɗu ka gani a cikin ka kawai in kana son gane ba ce ta shawara duk shawarar da ka ta a duniya yana da wani bakin alƙur'ani a ka dan kankan cikin alqur'ani nan mai ji kana faɗa maka sai ko kamar wata kawo ka irin karatun qur'ani yana kan duba da ya ka baro da ya hudu da ya hudu aya da hama sun kawar ka ne to zai aiki ko da soja sai ta gwamnati su sai ya ka idan hudu ayar azaba su kawo ka ko da ka ba ka gani inda ba da ka dora ka dan duba ki duka wannan nau'ikan duba akwai masu duba da tasbaha idan kika yi ko je sai a ce ya rike abin da sun tsarkan ya sanar abin ma lada ne in ya rike lada ne ko ne dole ya rike lada ne kai kuma sai ka rinka ta ana Allah Muhammadu Jibril shaitan Allah <laughs> haka ake ga Jibril shaitan daidai lokacin da za a zo kaya ta karfi aka ba Allah wa abu akwai sa'a Muhammadu akwai sa'a daraja ta biyu da take ta farko ba Jibrilu akwai sa'a amma kan dan sha wahala amma shaytan to ba wuta shi dole ba ta fara dole ne za su shiga cikin abin da ake kira al'ummatu ta samu bil azlam akwai masu duba da ƙasa akwai masu zane a kan ƙasa wannan ko a lokacin jahiliya wanda suke yin wannan masu yi ɗan jahiliya sun ƙari ta su wani kusa na amurka ma ta da rizka wari ko bil hasa wala za jira ku tsairi na allahu ƙari ita ina rantsuwa da allah masu duka tsakuwa masu zane a kan ƙasa ba su san me zai faru gobe ba allah ne kaɗai ya san me zai faru gobe wannan bukun ala guda wani jahiliya sun ƙaru da wannan ko da in ruwan kai lokacin da aka kashe mahaifinsa ya tashi zai je ɗauko fansa sai je wurin mai duba da aka yi masa duba aka ba su biyu guda biyu ɗaya an ce a mara ne rafi ɗaya an ce na ani rafi aka ce zaɓa duk wanda ya ɗauko sai ake na hani a hana duk wanda ya ɗauko an ce na hani a hana ne sai ta mai duba wannan dai na fahimta don saboda ba ba ka a kashe kuɗi sa kawai ta ce zaɓa amma Allah ya ko ka ba ni ka a ko da ka ba ni gari ne zai kashe sai na nemo fansa. Kaga duk lokacin da ya wa amma yanzu wannan in duba su da manyan gari su ne za su ga matar dukkan wani babba su ne za su ga ƴaƴan dukkan wani babba saboda yawanci matan manya su ne suke ɗaurewa ɗan duba gindi ba don su ga ɗan duba su ya hijira yanda Allah ta gari irin waɗannan na nan su da ɗan duba ina ba ba mu sannan da waɗansu masu mulki waɗanda suke ganin kamar duba da damfara wannan masu duban ne suke kasance da rabin mulki wanda hakikalin kuskure ke nan ubangiji ta ala ya baka ni'ima daga cikin ni'imomin ka dauka wani dan adam ne ya maka ka tuna ga in malami da tsara maka ka samu da kai da kanka waye kuso da kai da ɗanki da ya hauka waye kuso da kai da ƙani su ko su ko ɗan wanka ko ɗan ƙanin sa waye kuso ko ba bin ji ba na baba yana da ƙanne yana da ƴaƴa in ba ku kuke ji su ma sun yi su ma suna son su wannan kujerar a musu duniya din fa amma haka kawai tun da ba ku suke bayarwa ba Ta kafa bayarwa kai kuma sai ka samu wasu zai zai su kai maji wannan ni nikan faɗa ba dan alfahari ba sai dai in tsara nuna mutane su yarda da girman tauhidi cewa duka waɗannan yan dubar ka da masu mulki suke jin tsoron su masu kuɗi suke jin tsoron su mata da maza suke jin tsoron su billahi allazi la ilaha illa huwa ni zan jin tsoron su sun na san shirme ne din ma da ke kan juji wallahi ya fi abun kira ko kuna ma amma su din shirme ne ni jami'an sun malakun zurun haka annabi hudu ce. Ka ba ku mun kai bi in ku isa kar ku saurara mu dukkan ne su kuwa mutane yi so zo su kariya cewa wannan tafsirin daga dole sai mana ba zai dawo ba ba za ta dawo ba da mai kuwa zai dawo ba da mai ba za ta dawo ba gaba da lalurin mai sun faɗa ko shekara goma haka su suka yi sun sanar suna daukar ku suna kasa muku lokaci billahi alladhi la ilaha illa huwa in kana da ganuwa ta tauhidi ba wanda ya ce kika ganuwa ta tauhidi hakikanin aqida a tsakiya ta suna wanda wal jamaa to eh, wannan dole ka tsoro shi in ya zama da kai shi ne da rauta yake ba duk wanda ya tara muridansa sai da zage wa gaba amma in mun haɗu akar kala akar kala da abin da aka yanka a kan kalalan dutse don neman kusanci zuwa hukunci wa an tasta ta tumu bil azlam haka kuma neman sa'a ko duba wannan dukkanin su ma haramun ne da Allah ke zalikum fisk lafazin zalikum yana koma zuwa ga jami'u ma zikr duk abin da aka ambata tun daga fadilar alaikum da zuwa nan shine zalikum fisk wato gaba ɗayan wannan fasikanci fasikancin da yake karami ko gaba idan abin ya kai kafirci ya zama babban fasikanci idan abin bai kai kafirci ya zama karamin fasikanci ubangiji ta ala ce al da yaqsul ladina kafaru min yau ayyukan kafirai sun riga sun kai bai tsammani daga addini sun tabbatar da za su iya fita hasken musulunci ba sun tabbatar da za su iya kare cikin bayan musulunci ba da haka fala ta kyauhum kar ku ji tsoron wa kyauli ku ji tsoron ne kare da Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum ayal na tuka muku addinin ku gare ku wa akmaltu alaykum ni'mati na tuka muku ni'ma da gare ku wa raditu lakum al-islam dina na yarda muku da musulunci zan to shine addini hadisi ya tabbata cikin bukhari wani bai yahudi ya cewa da kuma san sabba akwai wata aya cikin alqur'ani ku da mu aka saukarwa da mai rikin ranar saukarta a matsayin idi yace wata aya ce sai karanta al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ma kan fara to wallahi na san lokacin da kuka kada ranar da kuka ta sauka ne a ranar arfa annabi yana a filin arfa bayan sallar arfa kuma ya dace ranar juma'a abin nufi ba bukatar da dauke ta idi domin ranar arfa idi ne musulmi sannan kuma juma'a idi ne musulmi wanda yake mai zuwa a mako ibn qayyim yake cewa ku lura da fadin Allah ta'ala ku. lakum dinakum atabaltu alaikum dinakum dan da hudu da abu guda abu na farko wajen addini sai sai sai magana da al-kamal atabaltu lakum dinakum wajen ni'ima sai magana da al-kamal wa atamantu alaikum dinakum me yasa kan atabaltu nan atamantu ma'anar sai ne a larabci to sai dai al-kamal akan faɗe ne da abin da baya karɓar rubi ko ƙari sannan abin da shi kaɗai ba ya da aiki kamalar sai ne a karan kansa in ka kawo masa babban abu da zai shiga ba sannan shi din yau da gobe ba ta sa ya samu aiki da haka addinin musulunci duk abin da ka tsaro cikin da gida sannan yadda yake ɗin kuma aiki ba ya shiga cikin sa to nawa sai kada kana kana sallah ba ka taɓa jin kaji ba to kana kana azumi ba ka taɓa jin kaji ba so nawa kake karanta fatiha a kowane yini so goma sha uku mafi karanci in sallar farilla kada kike san da nafila amma a yanzu in yaro karami din shekara biyar da yake karatu ki karanta fatiha sai ya ga hankalin ka to kaga abin da ta kamaran lake baya da nakasa baya da tsaya sannan baya tsufa baya todewa yau da gobe ba ka tasiri a kan shi ne addinin musulunci alkamar amma asbuntu alaikum ni'mati ni'matin saboda dawwamin ya ce ba ka karewa domin ni'imar duniya mawkulatun bi ni'imar al-akhirah bi ni'imar al mu. ni'imar duniya a take da lahira da da mu. a duniya ko da bai da ku kuma yana da kwanciyar hankali da walwala da Allah ya bauta alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wannan ni'ima yana mutuwa sai ni'imar kabari ta zo yana tashi a da farfajiyar kiyama sai kasance fi dhillallahi yawma la dhilla illa dhilluh da kake sai cikin aljanna wannan shine a tamam abin da yake mawsulun ba'dahu hukun ba'd abin da yake kibin juna wani da baya yake ila asmantu alaikum dinu sannan wajen ne a wajen addini sai ce akmaltu lakum dinakum wato addini kamar nasu ne su musulmi namu amma wajen ni'ima su Allah ce wato mun nema alaikum ni'imati ni'ima ta ne ka tsakanin ne me yasa bai ce ba addini na sai ce addinin ku me yasa bai ce ba ni'imar ku sai ce nema ka. hikimar cewa addinin ku dan ku ne kuke aiwatar da shi a ganta fili shi Allah ya riga ya shar'anta amma addinin da zai fito fili ba sai da sallar ka sai da azumin ka sai da jihadin ka sai da kiyamun dalil ka sai da karatun qur'anin ka sai da hajjin da umarar ka motsin ku da cewa ko maro ku shi ke tsayar da addinin a ganta in babu ku da addini ina ba ban fahimta wato ba ya addinin ba dai ne zan ko kawai a kasan kawo qur'ani a rufe a cikin kabari sai ake a yi shi a kaskara a cikin ayyukan mutane kaga ku ne da wannan aiki ina fata an fahimta amma ni ma da Allah ne ke hanta doka shi ke koro ka shi ke injiro da zuwa ga mutane sai ya jingira ka wa asirin ka alaikum ni ina shi wa rabbi ta lakum islamu a kan wani tsoron fi su tudu da sun kudura ka ɗauki kalmar asaman ku ka kai ka wajen asaman ka ɗauko ta asaman ku ka kawo ka wajen asaman ku sai ka zama na talara ya sa kowace kalmar cikin alƙur'ani ta dace da yin lafiya ubangiji ta ala ce kuma na kurra fi masalata dukkan wanda yake lattu ya samu kansa cikin tsananin yunwa ita ce masalata raira mutu zani fi ismi baya mai tatsuwa da zunubi ba zunubi ya nufa da ba sai yi ɗaya daga cikin ababen kun da aka haramta imma dai almeta imma adamu imma lahmul khinzir imma ma uhilla imma al-mawquda imma al-mutarajjiyatu nabiha sai yi ɗaya daga cikin saboda ya samu kansa cikin tsananin yunwa inda babu abinci ko wannan babu lafiya fa inna allaha ghafurur rahim ubangiji ta Allah mai gafara ne a gare shi mai jin kai ne a gare shi amma idan mutum ya kuda tare da wannan mutum yake da ma'ana in mutum ya samu kansa cikin larura ya halatta ya kuma amma wajen sun mutan zai ci ne ba wai ya kuma ba a zai ci ne da yadda zai biya da da yunwa idan ka ce har sai ka ci ka koshi ku ta ta addanci amma ka ci daidai yadda za ka dace yi ku shi ne daidai larura ne babu da ke ka rike sauran in ka samu wani abincin da ba shi ba ka zubar ka binne in ba ka samu wani abin sun ba yunwa ta sai da kama ta mai sanyi in ka zo ka sake ci daidai yadda za ka daina jini amma ba wani magana wani ita fi lafiya lokaci ya riga ya zaɗa haka dan za mu ta kafin na akwai ababe guda biyu kamar yadda muka saba ko kowace shekara mukan kai ziyara gidajen prison asibiti ko gidajen mara da haka a wannan shekara ma mun tsara abin a tsare kila sama da na kowace shekara sauki a baya haka muke so mu yi inda Allah ya ba mu nasara a yanzu daga nan har zuwa wato kwana biyar shida bakwai masu zuwa tun da yau za a fara neman taimako domin zuwa gidajen turbi abin da babban abin da ake bukata a gidajen turbi kayan abinci da sutura kayan abinci sutura na maza ko na mata amma dan Allah duk wanda zai kawo sutura ya kawo mai kyau kar ya kawo yagaggiya kar ya kawo karkakkiya ya kawo ka a wanke a goge in son sabon ne cikin leda idan ya haka shi da abin da ala zai ba su ladar karkakkiya Allah baya ba da lada ga wanda ya bayar da matakkiyar sutura da wa ta mata ko ta maza da haka muna fata yan za ku ba da hadin kai abinci sutura abinci sutura tun daga yau a kawo masallaci har zuwa kwana hudu ko biyar masu zuwa idan muka samu adadin da za mu tafi sai in sanar da ku ne muku shela sai ko ne abu na biyu kuma tuna da an fara tafsirin mata daga yau da safe kuma za a ci gaba gobe da jibi karfe goma da na safe zuwa safe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daidai suka da faɗin Allah ta'ala ya in kana za su ce wa rabbukum billahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir wato in kun ka tsana cikin wani abu kuma yadda su zuwa ga Allah za ku magana Allah in kun yi mana da Allah kun yi mana da ba abin da ke wani rusa an da kan jama'a cikin Qur'ani kada a nan gurin akwai waɗanda suke da kuskura a rubutu suke ɗauka ma da'awar suna da suke da wakan mutane a ba wanda ya rubuta mutane da abin ta san mutane da abin mutane ka fuka da suna zuwa da wanda sun ce rubuta rubuta kan kabulu da kabulu ba an fuka wani masallaci an da ke sun an yi wa wani an kace wani wani an masa ake yi da an ka kuma ta wani an ka kuma da wani kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma nan da ba da masallacin ba wanda ya san wani zuwa masallaci da wani su san wani ba su ba yan wani gari da kabila ta ta ban ba yare ya ta ban ba ya ta ta ban ba jam'iyyar ta ta ta ban ba amma dukkan mana mana da ruwa ba Don ya da wata bukata ta duniya wani kasuwanci wani kamfani da ko mutum ma sun nan da ba da yake to kuma da ba da da amma idan an fito a zuwa ba su da yin sai dai a rufa wa juna ma'ana wani ce ku haɗu ko sai a ce sai ka daina zargi na neman da zargin sai in tambaye ka kenan duk abin da kuke daidai ni ma duk abin da kuke daidai ko a cikin abin da kuke akwai daidai akwai kuskure ni ba a cikin abin da kuke akwai daidai akwai kuskure dole ne su mamaki in muka haɗu muna da kuma muka fito mu da yau da ya kare kar ku kuma a kana kar ko kuma a ni ina wa sai to amma kuma wannan shi ke naka ko kuma kuma ku ji a kare a tafi da ku a ke yi ki kuma a kan nan ni kake ki kuma a kan to kuma ku ne to wannan na nufin na kan ne gaba ɗaya dai na wani da wani in ya ta haka ya zama ya na wani ne ne na kuskure na kuskure ne na wani ne a cikin ya ta akwai dole a kuskure da dai da kuskure a dama akwai dole da kuskure a cikin wannan al'amuran guda hudu ko dai suka bari da muke ko ni ina daidai ke na kuskure ko shi na kuskure ne ina daidai yau kenan ba uku ba ko kuma dukkan su shi akwai daidai da a nan kuma akwai daidai da kuskure a nan ba wani ne zai yi da wani ne to a cikin wani da wani wanne ne ne kama da shi da shi ɗan abin da yake a kasa wani na ne ya zan ko dukkan da kuskure da yake da to a cikin wannan biyar ɗin wanne ne wanda zai fi zama shi ne ilmi wanda yake shi ne a ƙasa abin da yake faruwa yake kan da dole shine ko da yana da yake na kuma sai ke ko kuma kowace da kuskure yana da yake daidai da inda to ka ga wannan shine abin da shine ke kana da dinga kuskure kuma na kuskure kana da ko kuma cikin hawa ko da kuskure kuma na na ka kuskure to idan dai da cikin wannan ne shine hakikanin gaskiya sai muka ce kun ne kun ne sai kan ma'ana mu kaga hukunta mun ko da kuskure akwai kuskure amma a ko akwai barawa a kane amma a rike kar a kane kar a kare wani a barka da cikin ta wani kuma da awo shi kuma duk gina dawa a kan wani na ba ta kan a faɗi daidai ni in ni daidai na yarda a an ni ne kuskure na da wata kuskure na kuma an ka kuskure ka daga kan kuskure inda ke daidai in karfafe ka inda ne daidai ka karfafe ni inda ne kuskure ka faɗa ka da inda ke kuskure ka faɗa ka da an wannan shi za a wata amma kun sun su suna arziki ba su ce ai Allah ce wa kun gobe wani da su yan duk duk da yin Allah nuna mun igiyar Allah ta kama su ko kuma ya dole abin ta nuna mun ne kuma yin kaga dole ce man a abin da kake da hawan Allah shine Qur'ani ne ke to Qur'ani ce ka da rabbu zuciyin farko ila Allah wa rasuli kuma alaƙar hakan da imani in kun tuto ne billahi da imani in kana da imani da imani dole ne ban ƙarya ko Qur'ani da hadisi da dai dai ina ne da ke kusur ina ne kusur kama duk ta da ko ko alƙalin ko abin da ko ko ai ko ko ai amma mutum da aiki har ya kafir sai kai ka bada lafiyar da kafir sai ka bada lafiyar da bid'a in kai kawai ka kuma ka ko mun ka dauka ya halatta ka ba mutum ka tawaye shi ka yi bid'a ni ko ba ka kai ka ba ka tawaye shi ka ko ai bid'a ba ni ka ila ta ku jini ku mure shi abin da ne imani da cikin adada hadisi ko ko a cikin ko ko amma idan ka kai ne dan bid'a ne bid'a saurayi ya kai kici Allah da budurwa ta kai kici Allah da wannan ma ne kai kici to idan mu zaka wata tsara mu in mu zaka yi cikin wannan hukuncin da dan mu zaka tsara kuma kullum ne wa abin wallahi sai kace wa zaka lillahi sai dai kace ya kace ko kuma gaskiya kai imani kace da kuma zaka faɗi zaka lillahi wannan karfi da kuma karfi da kuma ne shi ne ma ku ba ku illa abin da kawai in ji na karanta ayoyin na karanta ayoyin Qur'ani da hadisi da duba tafsirin sun da da yayin sun duba mai da haka sai in ji kokarin kowace kalma in da tun da na san ta a larabci wata ma'ana zan ba ta ta hausa wata za ta dace da ita da ita ta sakon ne ita daidai wa da ita ko abin da ke gaba yaya zan yi in faɗa mai da fahimta na ƙasa wanda bai taɓa yin karatu da ko na boko ko na arabiya ala alli idan ne ma za a minti goma ya iya halatta minti biyu ya fi ko na shi da kawai abin da ke wani kasance sun yi wani misali amma ya da hauki kada da hauki ne sun suka ba mu duk da ina sun ce da hauki ina da hauki su zai biya mutu yana da yanki da hauki amma mun zama da yanki da ko kai ne ta ba da kuma da hauki amma kun zo da lafi kun zo da lafi a ba ku da kun zo da lafi to wala ta ne ku ci da da Allah ya da nan ko da nan ko da wala ta ne ya ji da da ku da nan ko da nan ne ko da nan ne ma ba ko da nan ne inda da inda da kun zo da yadda Kuma ke da wata wani zai na kuma ya ce ya zama zuwa nan don me na da so ke ita da ke da in aka ga wanda zuwa ne su su ko zuwa ne in aka ga kullun ne ya ci ko ne in kullun ko ka ne ya ci wa kan in kullun ko ka wanda zuwa ne wanda zuwa ne ke cikin ne shi ne wa abu amma da ka tsirka karana da zafi ne karana da kai kuma da zuwa da wa abu wani da kuma da aiki da kuma wani lokacin a yi amfani da abin da ya tashi ya ɗauka a kiyar da aiki da aiki فتاة بذات الخلقة منهم الجدة إذا الجميل جمهور الإسلام لا تتجاهل من في قول معروف في إذا في نفسكم نعم وصلاتكم وجد آية وعيد بي أكثر من أبي إذن لك أكثر من أنا آية في سورة الأنعام بيجي لك إذا ذاك الدين في يوم to za su kawo su daga cikin ma'ana aya tana nuna kullum mafiya yawa ba ta kan kuriya a cikin ne idan mu kiya da ta za ta yi awo da ke a duniya na gafar abin ta zauna ne ko goya bara wata aƙida ce ta ko goya bara wata ta duka za ta nan da na aka ba za su gani da gani na gani da gani da gani da gani